Aisha Duku ta ce ko da wani ya yi karambani ruga da akwatin zaɓe don wargaza sakamako na aikin baban giwa ne, don na'ura kai tsaye na ɗauka da ƙidaya ƙuri'un da aka kaɗa. Kazalika ta ce sabuwar na'urar na da tsarin gane mutum ta hanyar hotonsa ko da kuwa yatsunsa sun suɗe saboda noma ko wani aikin kwadago. To wannan na'ura za ta ɗauki ka ta riga ta ɗauki ka dama a katin zaɓenka. Wannan na'ura za ta tabbatar cewa kai ne mai wannan katin zaɓen. Daga wannan na'uran ta riga ta ɗauki hotonka, ta ɗauki ko yatsunka, to ta baka dama a baka takarda na kada ƙuri'a. Idan aka baka wannan takarda ta kada ƙuri'a, to ta riga ta ɗauki duk abin da ya kamata ta ɗauka naka saboda haka ba a yi irin gizo gurgu ka ga bai ba saboda wannan mai zaben abin da zaka je ka zaba din kai da ka zo zaben an riga an tantance ka riga ka zo wurin don wani ya je ya cika wani namba cewa su ne suka zo wurin zaɓe ba za a ɗauka ba saboda ita wannan na'urar ta riga ta ɗauki iyakacin mutanen da suka zo domin su jefa 'Yar majalisar ta buƙaci 'yan Najeriya su fito su kaɗa ƙuri'unsu ga duk wanda suke so ba tare da shakkar rashin adalci ba, yayin da take gargaɗin masu yayata labarun na yanar gizo da gujewa yaɗa labarun karya ko na cin zarafin wani ɗan takara. Aisha Dukku ta ce doka ta tana da ɗaurin watanni shida ko biyan tarar naira dubu ɗari ga duk wanda ya tsaye ga yaɗa labarun zaɓe ko kuma a yanke hukuncin duka biyu. Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari ya duba irin labarun da ba a iya kauce musu a kafafen labarun na yanar gizo da kuma ke da tasiri a zaben. Kusan su ne waɗanda aka fi bada muhimmanci abin da kai ci a nan. Maganan bangaranci arewa da kudu, maganan kabilanci, maganan addini. Kuma za su yi matukar tasiri kwarai da gaske a duka waɗannan jam'iyyu saboda dukkansu akwai kura da ta tashi akan batutuwan nan guda uku. Allah misali idan ka yi magana addini addini sai a ce jam'iyyar apc da ta ɗau ɗan takarar shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa duka musulmi wannan abu ya ta da kura sa'annan nan shi ɗan takarar jam'iyyar labour ana ganin cewa take-takensa gaba ɗaya magana ce ta addini shi kuma dan takarar jam'iyyar pdp ana ganin cewa bai da kishin addininsa wannan ma zai iya tasiri akwai kuma maganar kabilanci kowanne akwai kabilarsa akwai abin da za a faɗa game da kabilancinsa akwai kuma maganar bangaranci a nan dr kari ya shawarci masu zaɓe su duba abubuwan da 'yan takarar suka yi a baya don ganin wanda za su kaɗa wa ƙuri'a kamata ya a ce su masu kada ƙuri'a da ma sauran al'ummar najeriya su bi cancanta su bi mutanen da suke ganin cewa da gaske idan aka waiwaya baya aka kwatanta abubuwan da suka yi ko kuma suka kasa yi za a yi cewa sun cancanta ko kuma ba su cancanta. Hukumar zaɓe ta bayyana cewa kafafen yada labarun yanar gizo musamman masu yada jita-jita na kawo babbar barazana ga shirin zaben. Nasiru Adamu El Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.